Gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule ya dakatar da shugaban hukumar kula da malamai wato Teachers Service Commission da makarrabansa don gudanar da bincike kan zargin ɗaukan malamai da suka wuce ƙa'ida. Bayanai na nuni da cewa gwamnan na jihar Nasarawa Abdullahi Sulai ya ba da umarni wa hukumar kula da malaman ta ɗauki malamai na sakandare guda dubu ɗaya. Daga bisani gwamnatin ta rika samun korafe-korafe daga jama'a cewa ta ƙi biyan malamai da ta ɗauka aiki. Lamari kenan da gwamnatin ta fara ƙaddamar da bincike inda ta gano cewa hukumar kula da malaman ta ɗauki ƙarin fiye da dubu ɗaya wanda gwamnati bata yi tanadi domin biyan su albashi ba. Kwamishinan ilimi na jihar Nasarawa Honorable John Mamman ya mun ƙarin haske kan abin da ya wakana. Da magana minimum wage nan ya taso ya tambaye ni ko an riga an kwaso wannan malami muka ce kwaso su. An biya su muka ce ba biya su. Ya ce to ai kokari a biya su. Aka biya dubu ɗayan. Sai na samu zarafi na je gaban gona na ce ya excellence ya ce malamin da ka samu biya su mun biya su amma na ta samun wayoyi Eh, mutane na da complain ba a biya su ba hmm. chairman ya ce eh an kwaso dubu ɗayan amma shi bayan kwasan dubu ɗayan ya sake ba da request na a kwashe malamai dari bakwai da hamsin sai gona ya ce dakata da ka rubuta na baka izini wai a to gona ya ce to tun da abun ba ma san nawa an diba ba zai sa kwamiti don su yi bincike. To kuma in kwamiti za su yi bincike suna ofis suna iya lalata aikin kwamiti din. Hmm. Saboda haka su dan dakata kwamiti su fara bincike a san mutane nawa an kwasa, mutane nawa an biya su. mutane nawa ne ba biya su ba. Wani da ya sayi aikin kan naira dubu ɗari takwas kuma bai samu albashi ba, ya mun bayani inda ya kuma buƙaci in saka ya sunansa. Na kasance graduate ina ganin yau ya kai shekara biyar zuwa shida bayan kammala B.S.C dina. ina da masters degree ma a hannu mun zo muna ta fafutukan neman aiki muna applying amma ba ma samu ba to ba ma samu akwai abin da suka tsoro da shi na maganan sai dai su shi kuɗi a hannunka su ba da aiki To, a sakamakon ban samu ba shine har na ɗauka gonan gado na na sayar. Na sayar da gonan gado na na zo na saya aiki naira dubu ɗari takwas da hamsin. Muna roƙo zuwa gurin gaunan mu gauna mai adalci ya mana yanda ya saba wannan adalcin tun da dai gashi mun ripotin kuma mun yi aiki har na wata hudu ya taimaka ya approving a biya mu. Ƙoƙarin jin martanin shugaban hukumar kula da malamai na jihar Nasarawa Abubakar Muhammad ya ci tura domin kuwa na kira shi amma ya yi alkawarin duba sakon da na aike masa, na sake kiransa amma layinsa a rufe har lokacin da na haɗa wannan rahoto. Shugaban kungiyar matasan jihar Nasarawa Jafar Loko ya ce suna goyon bayan gwamnati ta gudanar da cikakken bincike kan lamarin. Dakatar da su ba wai ana nufin cewa an kama su da laifi kenan ba. A'a, hakan yana nufin ne zai ba da dama dukkan wani abin da ya kamata a bincika a bincika domin gwamnati da al'ummar jihar Nasarawa su san menene ya faru a lokacin ɗaukan wannan ma'aikata kuma menene ya kamata gwamnati ta yi a matsayin mataki hmm. domin a gyara ko a ci gaba da abin da suka yi. Wani ɗan gwagwarmaya a jihar ta Nasarawa Buhari Abdullahi na ta'ala ya ce batun sai da ayyuka da jami'an gwamnati ke yi ita ma matsala ce. Saboda wani lokutan ma mutane na siyan aiki saboda mutum ne ya kai shekara sha biyar a gida ya gama makaranta ba aiki. Hmm. Iyaye kuma karfi ya fara karewa. Kin ga dole in an samu aiki za samu sai a siya ma yaro hmm. ba don komai ba saboda shi ma ya samu ya kubuta in ba ka ba ya kamata ayyuka a dinga raba shi based on merit Yanzu dai ana dakon sakamako da kwamitin zai bai wa gwamnati ta jihar Nasarawa da matakin da za ta ɗauka. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.